رب العالمين <clears throat> والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم عيننا goma ما wannan wata البركة albarka hijira dubu ɗari hudu da arba'in da ga watan june na 2026 a wannan masallaci ne albarka na ashek abubakar gumi da shamariri titin mai dogaro kusa da kasuwar yan goro za mu tashi sabuwar sura suratul zukhruf na'am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 جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم الله الرحمن الرحيم سورة زخرف آه، تنادى آية هذه ثمانين ده kuma makiya ce tana da ato ita ce a jeri na arba'in da uku kenan wannan sura sura ce mai daraja mai girma yadda kamar sauran surorin maka tana kunshe da tauhidi da ilmantarwa da sanar da Allah tabaraka wa ta'ala da kuma haɗarin da ke tattare da kafirce wa manzanni da haɗarin da ke tattare da danganta wa Allah abin da bai faɗa ba duka ya suka ce tana karantar da haka Allah madaukakin sarki yace bismillahir rahmanir rahim ni da ha'un da neman. wal kitabil mubin na rantsuwa da littafin nan ne ko mai bayyanawa domin halkita wawun kasance ko wawun ce ta rantsuwa ana gane wawun ta rantsuwa alaman mahu suka ce wa hurusul qasmi in hurusul jarri a rasar rantsuwa ana daga cikin hurusul jarri wato harafan da suke wa suna jarra shine kasra idan mai majaruri na bil kasra idan su wallahi billahi kallahi ada na hurufin jarri ne fallahi shi ma za a iya rantsuwa da shi amma an kasar fallahu wallahu ya nuna ba rantsuwa ba ce in har kai damma to ba rantsuwa ba ce ta zama yawon istida sai dai ka ce wallahu kenan wato ka ce shi kuma Allah ko kuma haka kuma Allah yawon istida wallahu ya zama mubtada amma wallahi ba kuma da sunan Allah kaɗai ba duk abin da ka ambata to ya zama rantsuwa idan rantsuwa kake nufi kuma ce wal masjidi na rantse da masallaci wal ka'abati na rantse da ka'aba na fata an gane sai dai an zo magana hukuntar rantsuwa a ce to ya halatta rantsa da wani Allah ko bai halatta ba ya ce bai halatta ba tunda ita rantsuwa ibada ce ibada kuma ba a so a danganta ta ga kowa sai ga Allah sai dai ka iya rantsuwa da kafar Allah da aikin Allah rububiyar Allah kamar yadda annabi ya kace na rantsa da wanda rayuwa ta suke hannunsa wallazi nafsi bi yadihi wa rabbi muhammad na rantsa da ubangijin muhammad wa al ka'aba na rantsa da ubangijin ka'aba abba malamin shehu usaimin yace ka iya rantsuwa da qur'ani yace dan sifar Allah sai sai magana shi Yanka kace na rantsa da qur'ani babu laifi amma in ba haka ba kar ka rinke da wani abu in ba Allah ba da yake wal kitabil mubin shi kuma Allah zai iya rantsuwa da duk abin da ya ga dama ba dan abin ya fi Allah ba ko yana da daraja irin ta Allah ba ba sai dai mu dan ya jawo hankalinmu mu kula da abin akwai wani sirri akwai wani sako da yake so kawai mu gane Allah ya sa rantsa da abin da ya ga dama amma Allah ya rinko da Qur'ani a zurare da dama yasin wal Qur'an al hakim qaf wal Qur'an ga sunan diwa qaf wal Qur'an bi zikr duk ya karanto da Qur'ani saboda girman maganar Allah ce sifarsa ce amma Allah na rinkuwa da kansa kenan kuma dan mu gane girman littaf ina rinkuwa da al-kitabul mubin wal Qur'an al-majid

إذا تجلى شيء ثم لم يكن شعر كذا تبرك علامة الجرة حروف الجر حروف القسم من حروف الجر الله يكتب الكتاب المبين يا يا يا سيدة المبين المبين طبعا غير المبين المبين أكيلية القرآن الأمر أنت أبينا سكة باقي babu wani wani abu da aka yi da tarufa wa da shine almudin ma'ana yana tafiya da fasaha yana tafiya da warwara yana tafiya komai a fili shine wal kitabil mubin komai nasu a bayyane shi sannan kuma almudin yana bayyana al'amura don mutane su gane su san waye Allah su san kaza su san kaza ba ya iri abubuwa in yi zai kama ka komai a fili yake bayanin sa shine wal kitabul mubin inna ja'alnahu qur'anan lalle wannan alqur'ani ko littafin da Allah ya rantsa da shi mun sanya shi abin karantawa ƙur'ani ne arabiyyan balarabi balarabci aka sauka da shi kisa muka fada a baya duk inda aka karanta ba da larabci ba to ba a karanta ƙur'ani ba ba a karanta qur'ani ba ya halatta ka zo kai sallah da hausa ko da wani yare ko da turanci na ta taba ganin wasu shaidani da yaren su suka yi sallah suka ɗauka a midiya suka tura har Allahu akbar ma da yaren su suka faɗa fatihar ma da yaren su ta wannan wasa ne ba sallah suka yi ba kuma saban Allah ne kuma sun yi ne da gangan don ta addini ma sai kai ga mutum da ridda Wa haka muka ce ko da tafsirin ƙur'ani za ka rubuta sai ka rubuta larabcin a jefi wannan fasara a jefi shi da za ka ga kuskure ba naka ku a iya gano kuskure inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun la'alla tabba za ku hankalta kuma musamman Allah ta'ala ya ce ta larabcin ne saboda annabin da larabin ne mutanen da ake karanta musu Qur'ani a lokacin larabawa ne kuma suna alfahari da larabcin suna takama da shi sai da laraban annabin ko annabin da larabin ya zo da abin da ya gagare su suna takama da fasahar harshe suna takama da yarensu da ƙwarewa to ya zo da abin da ya fi ƙarfin shi shi ta Allah ya ce la'allakum ta'qilun ko da ku hankalta wa innahu kuma shi qur'ani wannan dalili ne yana komawa zuwa kan qur'ani din shi ummul kitab ummul kitab suka ce lauhul mahfuz wa innahu kuma shi a cikin lauhul mahfuz ma shi qur'ani a cikin ummul kitab ma anan ummul kitab ba ana nufin fatiha ba a cikin lauhul mahfuz ma tunda daga nan aka turo shi إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون من الليل المحفوظ wato allo ne da ke tattare da maganganun Allah na da da na yanzu da duk littattafan Allah da ko a cikin ko a cikin littattafai ko a cikin laifin masu na a gurin yanzu idan gudu na aliyin hakim maɗaukaki ne mai hikima wato a cikin lauhul masu na ta daban take idan har darajar ƙur'ani a gurin Allah da mala'iku da lauhul mahfuz ya bambanta darajarsa ta bambanta akan ta sauran babu shakka ya kamata nuna idan ta a gurin ya samu ɗaukaka a gurin mu da girmama shi da mutunta shi daga girman maganar mu wanda kuma Allah ya bashi Qur'ani Annabi ya ce yana daga na Allah na mutum uku yace hamilul Qur'an su الجاسي walal ولا su فيه غير الجاسي walal gali wanda bai yi wa ƙar'ani jafa'i ba bai yi wa ƙar'ani kuma holowi ba aljafin fihi shi ne wanda ƙur'anin ya yi gabar shi kuma ya yi yamma wato bi ma'ana suka ce ba ya aiki da ƙur'ani ba a tarbiyyar ƙur'anin tare da shi alghali fihi kuma wanda yake amfani da ƙur'anin ma sai don ya ɗaukar don ya sami kuɗi sai dai makamanta haka sa ce ya yi gudun kuma game da ƙur'ani غير الكافي فيه ولا الغالي فيه matakar ya mutunta Qur'anin dole a mutunta shi ba wai don shaksiyar personality ɗinsa kawai ba don abin da ke ɗauke da shi na Qur'ani da Allah ya bashi annabi yake yin shi kuma daga mutunta Allah na shugaba mai adalci baya zalunci yana bai kowa haƙƙi شيني الأمير المقصد القائد المقصد الإمام المقصد أنت بها ثالثة أتاربش كما ياتم تنفع المتن كاش ومن جري أن بطرف في ذلك كما بيبا كما يقول لذي شيء ده المسلم فدوان دي يفرسراء المسلمين كم دا يادم تسع المسلمين خارج أنت يفرسراء كم سيفرسراء جرم سيفرسراء المسلمين amma ya kamata a mutunta shi ya kamata a wulaƙanta shi ba ya kamata a darajanta shi wannan duka yana daga girmin Allah ta bayar ko ta'ala sannan ƙur'ani har a gurin Allah yana da girma sannan shi yasa ya saukar da shi ga annabin da ya fi kowanne girma kuma a cikin watan da ya fi kowanne daraja manzon da ya zo da shi ma ya fi kowanne girma aka ce duk wanda ya samu alaƙa da alƙur'ani sai da mai girma annabi ya samu alaka da qur'ani ya samu girma wata na wannan da muke ciki ya samu alaka da qur'ani ya samu girma jibril ya samu alaka da qur'ani ya samu girma to duk wanda ya kulla alaka da shi Allah zai samu girma duk wanda ya kulla alaka da qur'ani sai Allah ya mutunta shi sai Allah ya girmama shi sai Allah ya jarabta shi kuma duniya da lahira duk wanda ka ga yana girmama almajirai makarantan alkur'ani ko gaskiya a tambaye shi bai san darajar qur'ani ba ne kar ya ɗauka wai don su mutane ne ba su isa komai da yake wulaƙanta a girman abin da ke ɗauke da shi ba ko Allah ke ba ba ko Allah ke azurta su ba wani zai sai da ya sai da kuma Allah bai ba shi ba shekara da shekarun wani kuma sai dai haƙuri ko na kasuwa ba zai haddasa ba ko ba haka wani shi ta halarar ma ya yi haƙuri ya hana idan sabbaci ya yi kaza ya yi kaza har ya haddace ka san halar da yasa ba ka a mutunta shi a girmama shi a darajanta shi saboda abin da ke ɗauke da shi Allah ta samu dace Anas bin Malik karanta akhlaqu hamalatul Qur'an al-Imam al-Adurri ta ce wallahi a zamanin mu mun sahabbai idan mutum ya haddasa suratul baqara da ali imran babban mutum muke gani shi كان الرجل فينا إذا قرأ سورة البقرة وآل عمران جد فينا أفض فينا أفض في أعيننا حتى الإمام الآجري يتصل كي يدمد بقى مين كي البقرة بآل عمران ما ترى عن الغوائب ba za su raina shi ba ya zai babban mutum ubangiji Allah ta samu da shi na'am afana daribu afana daribu عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين إذن لا رب يسي ضرب عنك ضرب عنك الذكر صفحا شنو يا كيد كيد ya bugure ya yi yatsu da kai ba ruwanka da kai a samar a an kuma zikira kasar shin yanzu za mu yi yatsu da kai? shin yanzu za mu kai da kai daga gare su shin yanzu za mu kyale su mu yi yatsu da kai? an kuntum qaumin musrifin don kai sun kasance mutanen banza don kai sun kasance mutanen yan ta'adda don kai sun kasance mutane masu shige gona da iri dan kuna karyata annabi dan kuna kaza sai mu yaƙi da ku dan za ku karyata dole ne mu gaya muku dole mu saukar muku alqur'ani dole a ce muku Allah ya ce ba za mu yaƙi da ku ba ba za mu murta da ku ba ba za mu gaya muku ba shine a sanar da ribe an kuma zikra safan ma yi yaƙi mu daina tattaka tunaninku mu cire shafinku a rayuwa an kuma kuma musulunci Allah ya ce ba zai yi ba wato dole mu ci gaba da zai musu dole mu ci gaba da karanta musu dole a zo a karanta qur'ani ila masani kakum ko ku yadda ko kar ku yadda ya rage gare ku na'am wa kan arsalna nabiyyin fil awwalin وما يأتيهم إلا كانوا به يستهزئون نعم. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين لم أرسلنا من نبي في الأولين بنجد يكي النووي بمعنى سنة الدوى فينوى من بك أيقون من نبي هذا wani النبي wato mun aiko annabi annabi annabi tsewa fil awwalin cikin mutanen farko annabawan wanda muka aiko a cikin karnanin farko suna da yawa shine Allah yake tambaya kam arsalna wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin so nawa ne muka aiko daga annabi annabi annabi irin irin a cikin mutanen farko suna da yawa amma duk da mu watsi da su ba duk da abin da za su sai mun sake turo musu kamar yadda ban yi yaƙi da ku ba, ko na Allah yake da za mu kai da kai da gare ku ba dan kun kasance mujrimai dan kun kasance ba ku so dole sai mun tura muku amma ya fihi min nabiyyi kuma wallahi ba annabin da zai je musu illa kanu bihi yastahzi'un sai sun masa izgili a ga wannan asali ya ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam babu annabin da zai je musu illa kanu bihi yastahzi'un sai su ne masa istihzar astaghfirullah motsin su rika wulakanta shi a ce boka a ce mai sihiri a ce mahaukaci a yi masa ba'a, a yi masa dariya ko ne an yi an taskaru minna a ina naskaru minkum kama taskaru a sarfata alamu haka annabi ne ya tsantsuna mana ibjilin wani mana ba'a mu ma akwai da za su gani Allah da sai mun yi musu fada kamar yadda kuke mana قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون هذا من أن مثل إجلي kada ka da annabin da muka aiko face an masa izgili an wulakanta shi ba kai ne farin ruwa manzon Allah ayoyi da yawa sun tabbatar da haka fa ahlakna ashadda minhum baqasha duk daga cikin karnonin nan da suka yi wulakanci ubangiji yace sai muka halakar da waɗanda ake ganin sun fi sun fi karfin kowa sun fi karfin fi tsananin danka sun fi ƙananin karfi sun fi tsananin makamai ashadda minhum baqasha wanda suka fi ƙananin kame da danka aka fi tsoron sa a ban ƙasa Allah ya tafi muka ta halakarwa ma ba ma ya yi kawai mutane ta kasafa ba waɗansu da su ma isa a kula su ba wanda aka fi ji da su samudawa adawa wane ne duk mun halakar da su wa ma da masalin awwalin مثل بمعنى أذاب أنا أكمل وقد مدت النسل الأول وقد مدت من أجلهم المثلات المثلات المثل ba misali misali ba masalin awwalin Allah ya ce irin azaba da tobarta ta waɗanda suka gabata da aka mutu ta riga ta wuce ta zama tarihi wa ma da masalin awwalin bala'in mutanen farko da ya shafe ya riga ya tafi yanzu ba ta ake ba da idan ma'ana za ku gyara ku gyara in za ku bi ku bi shi in ba haka da abin da ya shafe ku ko ya same su zai iya shafan alam yarau kam ahlakana min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lahum وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين da an yi su wanda sun ce ku girma sun ce ku ɗaukaka sun ce ku kuɗi sun ce ku ƙarfi malikin Allah ya ce mun ba su irin wanda kuma mu ma za ku ba مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم هذا هكا أبنجد يسي شيء مكهلك عبس نعم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم نعم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون ولم يسألكم سوى أن الله ربا وان بسكي كريتاك والله كما دا ذاك تنبيسك من خلق السماوات والأرض وهو يهل تسمي دك الصيني kuka kuke gaggwa gumaka kuke kaza ga tambaya ya halitta sama da ƙasa na wallahi sai ka ji sun ce khalaqahunna al-aziz al-alim mabuwayi masani Allah na sama shi ya halicce su sai sa ba za su ce lata da uzza da kaza da kaza ba ashe sun yarda da rububiyyar Allah sun yarda da ayyukan Allah sun yarda da halittar kawai mu na Allah ne amma me yasa ba a ce musu musulmi saboda ba su yarda da uluhiyya ba wannan shi sa malamai suka kasa tauhidi gida uku aka ce to in ku haka ne bisa fahimtar malamai ya ce dole a ce a aka samu tauhidi talata ya yi raba tauhidin qur'ani ne raba malamai ne suka fahimta saboda su ne malamai magada annabawa bin istiqra ta hanyar yawan karatu da sanin Allah suka gano tauhidi kala uku ne kuma su ce kala hudu ne rububiyya uluhiyya al asmai wa sifat tauhidul hakimiyya tauhidul hakimiyya saboda an fahimci duk wani mai bautar wani Allah idan ka ɗauko aikin Allah ka ce wa shari'a zai ce Allah ne sai sai rusa da yake ka isa Allah ka ce wa yake adalta ka zai ce Allah wa yake sauka da ruwa daga sama zai ce Allah Ba zai ce Jesus ba wa yake talautawa Allah wa yake sa rufin lafiya Allah an haka ne mani za a ɗauki haƙƙin Allah a zai jiba a zai Allah haƙƙinsa man gaba ɗaya a roƙi Allah man gaba ɗaya a yi sujada ga Allah man gaba ɗaya amma don me za a zo a rika ido a cire hula a rika idan gudun mu jiba ka san halin da muke ciki ta ina ya sani a zai na rike hankali ne sai da fi kai ko kansu gudun wanda yake halitta yake komai ko yi masa uluhiyya ku yi masa ibada Allah ya ce da za ka tambaye su za su baka wasan Allah wani ubangijin allazi ja'ala lakum al mahadan wanda ya sanya muku kasa din nan ga sanin shimfiɗaɗɗiya, wa ja'ala lakum fiha subula kuma ya sanya muku hanyoyi a cikin ta kuke bi kuke takawa duk inda za ku wani na wani na ruwa barran wa bahran la'allakum tahtadun la'alla dan ku shirya dan ku gane ko don ku shirya shirya ta addini ko kuma ya sanya muku hanyoyi don ku shirya ku gane duk inda za ku bi nan ce hanyar kaza nan ce hanyar gari kaza ba za ku dace ba da ya ga dama ba zai sa muku hanyoyi ba sai ku kasa gane ina za ku bi ko da rana ko da daddare ko dai ka da ko ai ta doka hannun gagari shikenan amma yau da kullum za ka zaune in mun zama gari kaza za mu bi kallon ruwa shi nan a ruwa kake fatan teku ne amma ka san in kai nan baka ɓata ba in kai nan ka ɓata in kai nan ka san inda za ka ubangiji shi ya gane da ɗan adam wala wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtaduna dan ku shirya ku san inda za ku na'am والذي نزل من السماء ماء بقدر وأنشرنا به بلدة ميتا نعم. كذلك تخرجون نعم. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون والذي نزل من السماء وبنجد da yake sassaukar da ruwa daga sama ko yake sassaukar da min sama'i daga sama ma an wani irin ruwa bi kadari kuma yake saukar da shi da gurgudu yake min sama'i ba yana nufin daga sama wacce da kake gani ba a'a haka ce sama a larabci duk abin da yake sama mu wannan lugatan kan samau lugha ma fawqakum abin da ke zama. wannan ruwan da yake zubowa ga daga wannan sanin yake zubowa ba domin kakan hau jirgi ma ka wuce inda ruwan yake can gurin babu ruwa a ƙasa kuma ana ruwan a ce me ake nufi da sama kai abin da yake sama mu saboda ka ko a masallacin nan aka ce yana sama ai kana nufi yana kan bene kenan ka aka ce as-sama'u ba ana nufin waccan saman ba duk abin da ya sama da kai sunansa a sama'u daga ina ya faɗo sai ka sai daga sama wannan kafin daga ina ta jeho shi daga sama ai kai ka san ba waccan sama ake nufi amma idan ana maganar waccan saman ne to ita ce wadda ubangiji yake maganar waccan ta halitta wanda ya halitta sammai khalaqa hunnal azizul alim wannan ita ce waccan sama amma da inda ya magana ruwan. da an zana mina sama'i ma an tsahura ba watan saman yake nufi ba ko da da girgizan da hadirin da ruwan da iskar da ake duk ba a watan saman bane daga ƙasa ƙasa ne ana wuce ma gaba ɗaya na zalamu na sama wanda yake sassaukarwa ya nuna kuma abin istimarari ne wato abin yana maimaituwa a shekara yana maimaituwa a duniya yana maimaituwa a damina yau ya saukar gobe ma ya sauko bayan kwana biyu ma a yi ruwa nazzala na sama'i ma an wani irin ruwa wannan ya faɗa ne na kira da. girmama ruwan da mutunta shi da nuna ruwa ne mai albarka sannan bai ka da rin shi yi yawa ba shi kuma ba a ci shi ɗan ƙanƙan ba wato ba ruwan ɗin sana ne wanda zai yawa ya gala bai kasu ya halaka su ya halaka gidajen ku ba sannan kuma ba ɗan kaɗan ake wanda ba zai ishe ku noma ba ba zai ishe su amfani ba yana saukarwa ne bi kadarin da don bukata wannan shi ma nuna soyayyar Allah game da bayinsa fa an sharna bihi da mauta fa an sharna aika ahayaina Ko muke rayar da matacciyar ƙasa da wannan ruwan ƙasar da ta mutu ba shuka ba kiwo ba siyaya ba mar'a babu kala babu usuk babu abincin dabbobi babu na mutane sai mu zo mu raya ta da shi bayan ta riga ta mutu kazalika tukhraju haka kuma yadda in an kashe ku muke cewa za ku tashi za ku tashi yadda kai ga kasan nan ta mutu an rene ta kuma haka za a tare ku kazalika tukhrajun haka za a fidda ku kuma ba wanda zai mutum tashi ya mutum alƙiyama ya mutum sai an an tafi an tafi kenan wanda zai imani da Allah ba wanda ya imani da Allah ya san cewa ba a kashi kuma wanda ya san Allah ya san cewa shi ya fi kone sauƙi ubangijin da bai kokowa ba ya yi ni da yi shawara da kowa ba ya halitta ni shi ya fi sauƙi don ya kashe mu ya tayi da mu shi ya fi sauƙi na'am wallazi khalaqal azwaja kullaha ubangijin da ya halitta duk wani dangin aure baki ɗaya cikin kore kenan سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون أركي يا سبحانه وتعالى da ya sanya aure cikin komai daga tsiro daga karan kansu halittu da zakaran akwai namiji akwai mace kullaha wa ja'ala lakum min al-fulki daga al wal daga ruwa wal an'ami daga cikin dabbobi ya kuma sanya muku matar karkafe abin da za ku rika hawa kuna biyan bukata da shi ku je duk inda na ku don a cikin jirgi ne ku hau jirgin ruwa idan a sarari ne a barin ku hau dabbobi ku hau jakuna ku hau jakuna ku hau alfadarai ku hau hashani wani lokaci duk dan ku biya bukatar ku ubangiji duk shi ya muku da bai ga dama ba irin nan da ba za ku hau su ba ko dai ku rika tafiya a ƙasa wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun zai halittu ma abin da baku sani ba ga shi kuma mun gani mun ga jirage mun ga na ƙasa mun ga na sama wa ya yakhluqu ma la ta'lamun zai halittu ma abin da ko yanzu baku san shi ba za su zama kayan abin hawa wanda za a rika hawa don a biya bukata sarki ya tabbata ga Allah to Allah yake don mun yi wannan li tasawu ala zuhurihi li tasawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza استويتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي تخ قال لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون يا سيا مكو daga dabbobi da jiragen ruwa matar kabin wanda za ku rika hawa ko abin da za ku rika hawa don biyan bukatun ku zuwa wani gari li tasawu ala zuhurihi dan idan kun daidaita a kansa to daidaita a nan ta ce tun da ta zo da ala ko ta dauki ma'anar dai idan kun hau saman kuma da ka ji istiwa ala ko ta ce ana nufin sam idan kun hau kai hmm. li tasawu ala zuhurihi dan ku samu ku hau saman ku idan kuka hau saman dabbobi zai yi tafiya da ku litastawi dan ku hau saman su shine ala zuhurihi to da kalmar ala ita take nuna ruwa a sama litastawi ala zuhurihi dan ku dora a sama idan ya zo da ila kuma yana nufin nafata ne da muka sha faɗa amma tsawa ila sama'i sai ubangiji ya nufi halitta sama kenan idan ta babu ila babu ala za ta ɗauki ma'anar cika da kammala alamma balaga a shuddahu wasawa atona hukumar wa ilma da annabi musa ya kai matakar girminsa wasawa ya kammala a halitta ya kammala a hankali kenan wasawa ai tamma wa kamula aqalan wa badanan atona hukuman wa ilma sai muka ba hukunci in kuma yace ar-rahmanu alal arshi istawa istawa alal arshi sai da ala sai a ce kenan Allah yana sama ya hau ya ɗoro babu wani abu sama da shi shi ne dai a saman al'arshi ai bi ma'ana ala warta a alal arshi Allah yana sama da al'arshi al'arshi shi ne a sa. to haka ne littattari ala zuhurihi don ku rika ruwa ne kuna hawa saman dabbobin da jiragen amma tazkuru ni'mata rabbikum daga nan in kun hau sai ku tuna ni'imar Allah da ya muku a inda dan Allah ba da ma za a yi mu hau kan wannan abin ya kai mu duk inda zai kai mu idan sawaitum alai lokacin da kuka dora a kan din idan sawaitum alaihi wa taqulu sai ku tsara da cewa subhanallazi sakhara lana hadha karki ya tabbata da ubangijin da shi ya hore mana waɗannan dabbobi da waɗannan ababen hawa da jiraje da sauransu amma su na lahu wallahi ni ba masu iko da dama bane a kansa Allah ne ka dama dan kankanin yaro ne sai ya hau kan raƙumi zalale zalale ya ta tafiya da shi ba zai wurgar da shi ba ba zai cinye shi ba sai ya kai shi duk inda zai kai shi wa inna ila rabbina lamun qalibun kuma ku kara da cewa lalle ashe mu zuwa ga ubangijin mu za a juyar da mu za mu kuma zuwa gare shi watan wata rana na wa ja'alu lahu ibadihi juz'a innal insana lakafurun mubin wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an kafaran maka sun sanya wa Allah wani ɓangare daga cikin bayansa sun suka ce na Allah ne ja'alu lahu sun sanya wa Allah min ibadihi daga cikin bayansa juz'an wato sun ɗauki wani part wani ɓangare wani bitsire daga cikin bayan Allah sun danganta wa Allah wannan ba kiristoci ne kadai suka yi ba har mushrikan maka sun yi irin wannan da'awa na cewa mala'iku ‘ya'yan Allah ne kuma mata ne mala'iku. A nan sun yi sharri biyu, sun yi ƙazafi biyu, sun yi zagi biyu, zagi na farko sun ce mala'iku mata ne. Ita zagi inda Allah yake mata ne za mu zo mu ga rabin da yake masa. To a ina suka karanta cewa mala'iku mata ne, a ina suka gane wa ya gaya musu haka. hagu suka ce ayan Allah ne, mala'iku ‘ya'ya mata ne kuma na Ubangiji, wal iyazu billah. Ko Ubangiji ya ce wannan sun yi son kai. Su ne fa idan su za ta haihu aka ce mace ce ranki ke ɗaci, ta danganta wa Allah abin da su ba ta so. Me yasa suke danganta Allah abin da ba ta so? Ubangiji ya ce wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an al insana lakafurun mubin mutum wallahi batili ne a fili yana da butulci butulcinsa a fili yake bayyana ne yana da yawan kafirci yana da yawan cewa ni'imar Allah na'am اتخذ banin, بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وجهه مسودا وهو كظيم اتخذ مما يخلق بناته daga abubuwan da ubangiji ya halitta shi sai ya riƙe mata ko kuma ya ware ku ya zaɓe ku ce ku ne da maza maza suke so ana ba Allah yana aibata mata ba ne. ana buga mutum min babin misali ne to ku da ba ta san ƴaƴa mata ku ka tsana haihuwar mata nan ko kun da Allah ya riƙe ƴaƴa mata shi kuma sai ware ku da ƴaƴa maza ku rika cewa naku ne ku maza kuke so da ya sa ba sa danganta wa Allah ‘ya'ya mata ko ‘ya'ya maza ko larabawa sai ku danganta wa Allah ‘ya'ya mata. A mita kada mai ta kaluku ba su? yanzu Ubangiji zai riƙe ‘ya'ya mata daga abin da ya halitta wa asfakun bilbani ko kuma ya ware ko ya ‘ya'ya maza bilbani shi ya riƙe banat sai ku riƙa bani. Rai za bushira a haduhun bima da rabalin rahmani masala. Daga cikin tafa, in mutumin da yake danganta wa Allah ‘ya'ya ɗin nan na cewa ‘ya'ya mata ne na Allah, to idan abin da yake misalta wa Allah shi aka danganta masa, shi aka yi mata albishir da shi, aka ce matarka ta haihu, bai ta haifa mace, idza bushira ahaduhum na ta yi musu albishir ɗayansu, bima jaraba rahman ga abin da yake buga wa Allah misali, cewa ‘ya'ya mata ne na Allah, ظل وجهه مسودا في تسك الستوائدني شيئا متي فقد بكى مسودا بك الترس فهو كذيب أي مملوء بالخزن يعني في بشيء أتسك تباك ذا أبوسا كم يا ملس في فكة ويما تحتك يا فئة آه. بس سلام تباك ويجب أن أحدهم بالأنثى balla wajen zai yadda mu huwa kadin ya tawara min alqawm min sha'i ma bi shirabi ayumsikuhu ala hunin am yadhuhu fi tarab ala sa'a ma yahkuma sai kaga har ya tawara min alqawm ya tawara yaktafi yana haidin daga mutane yana uwa an masa abin kunya wai saboda an halka masa ƴamaci min sha'i ma bi shirabi saboda munin albasa ɗin da aka yi mishi ubangiji ya ce a yimce ko sai alahu shin zai rike wannan daura da Allah ya masa a bisa yana ganin an wulakanta shi an ya dukka ko fi tura ko zai zai tona ƙasa ne ya zanne ta ala sa ma ya hukumun da ce tur Allah wannan hukunci da ke yawo ne Allah wadarin shi to nan ma yake haka abin yake fasu idan an mutu aya mai yana sha'u أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين لأنه ذات رئة دنجا تاوى الله يا ماتا halittar da Ubangiji yake cewa awa mayyana sha'utul shirya. Yanzu halittar da ta taso daga yarintarta har girminta ta taso ne fil shirya wajen kwalliya san kyalkyalkyalkyal duk inda mace take sun tana yarinya haka ɗabi'ar ta take har ta girma mace mai san kwalliya ce za ka ga har ƙarƙanwar yarinya tana so a yi mata kitso tana so a yi mata lalle in an mata ita zai ta nuna ma abba an min kitso abba bai ga kaina abba an min kaza kaga tana duk kokari da za ta kwalliya tun tana yarinya haka in ta girma min mace sai ta awa uku a yi miras ta wanke kanta tela kanta da kan ita burinta ta burge mutane mace turmi yawo ta da jaka da kayan kalliya da min da miras ka ta ganin namiji yana yawo da kayan kalliya duk inda ya je ya dan yi da ciye fasari ma da yake sai burge shi da ruwansa idan ka haka ne sa ne kuma taunan da kan irin yan mazan nan masu tsaifan biya da wannan daban ba a san su har cikin sahaba wani su ya manzo Allah ina matukar kokari in ga ba kan bishe ne kalliya ina san kalliya shi ne wannan ma girman kai ne annabi ya sa inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah mai kyau ne yana son kalliya kuma to amma mata dabi'a ta ce haka zai wahala mace bai ga tana yawo da kayan kwalliya ba ko alal akalli madubi ko budurwa ko matar aure ko da saura kuma duk gidan da ta gani ta sake gyara cikin za ta fita sai ta wanke kafa ta tayi duka duka sai ka ba ruwanka sai ka shekara ma baka sa turare ba wallahi wani ma sai shekara bai taja kansa ba taja kai kawai wannan kun wani sai shekara bai ba amma mace ba za su iya rayuwa babu kayan kwalliya ba a kenan kuma maza kalubale a haddi gare su challenge ne gare su to dai wata ka dauke na taka ku tafi sofi ka ce ba da abin da kuke so ne sai aljihun ka ya gaya maka ina son kayan kwalliya to ko da zai biyar sai dai ka rika waya da ka kai ta kwalliya ce duk karshen wata a cikin albashin ta sai da haka bane da iya ba kullun kai take bukata da iya nan gobe da su take bukata ko kai da ka samu ta saboda tana bukatar turare tana bukatar kaza tana bukatar jagira tana bukatar farko tana bukatar kaza duk wani aja tana kuma in tana da kuɗi za ta iya hana cikinta ta nema ta saya sace tana ƙatar gudun ma suna da ƙatar ta tafi daga gare su to amma tsakani da Allah mazan ba hauki ba haka ce kuma a tambayi na san in kuntum sadiqin A ahlal zikr a ji a tambayi wani ma ba su da mala zai iya saya da sabulun wankan ya dai kawo abincin shi ke ya gama da su. wani tun daga nan ne shi ke nan ba sake saya ba wannan dole ne ana so su gyara kuma sai sun gyara idan kuma ka ga wasu a waje suna burge ka to da me ta burge ka ne a yanzu kan ne? akwai wanda ya zo nemo aure zai aure a sai shi ba ta salliya kuma wallahi ta gidan ta kofan da wani nemo amma saboda da haiku ya ce eh, kana da kyau a tsara da wanka da kuma salliya a yi ta wankan ba salliya ta nuna ta ya fito da gobe tsaro wadda ya gani a titi tana kyalkyalkyal saboda haka wata ƙarya ta zo ta sami ta a ɗaki hankalinsa tafi ta yi butu haka wallahi kishiya za a yi ta dole miki kishiya kalli jifan ki ta sa ta to yankan ko mata kitse ko mata kunshi tun kafin mutum ya dawo ko akwatin ta ta ɗauko akwati ta ce kawo kayan ta zaɓo mata kayan da za su sa ta ce kayan nan sai mata ɗaurin ɗan kwali ta ga irin yadda za ki ɗaura ki kuma kuma su zauna a kan kujera su rika murmushi ba mu yawa ba ta dawo ya ganta a haka wallahi da ya dawo ya tsaya ya kalle ta da ke fada a hannun su sai dai hadda ke fana na ke kalle ne ta yi ya kuka wani ta ce ni ce fa baka gane ni bai ce Allah ya daren wannan kalliya. an yi ta kuraren lokaci kuka la da na san kina da kyau haka da zan ba ta kuɗi na wajen neman aure ba akwai wani lokaci mata suna kashe kansu sun suke sa ma yi musu kishiyar wata za a sai mata ma ba lafiya ba shi ne balarabe yake ce musu kirbin filban ka gazala fi shari'i biri a cikin gida a tsar a waje kuma ka gansu kamar garewa suna birge ka wai kirbin filban ka gazala fi shari'i haka balarabe yake fara ya fi duk kayan kwalliya amma ba za su yi ba sai wata yadda ba ta kai ta wata rika firge ka a titi wallahi ni gana da wani balarabe shakka tsada. asalin sa dan Lebanon ne yanzu yana Libya muna waya da shi matar idan za a yi sallama da shi sau goma sau goma sha biyar sau ashirin ana sallama da shi ya fito idan ya koma gida kafin ya koma gida a cikin minti goma nan ta sace shiga ban ɗaki ta yi wanka ta sace shiga ta sace kwalliya yana shigowa sai ya ganta kamar wata sabuwar mace kuma da ana sace sallama da shi haka za ta sace canja kaya ko ta canja kaya ko ashirin a kwana a yi ne ɗaya da farko zai so mata kayan na biyu kuma so kake shi kadai ka birge shi a irin wannan matan da yake cewa idan ya ce zai ƙara aure sai ka ce mai gida saboda mai ina na gaza ita za ta iya faɗin haka ina na gaza ɗan ya ce a da inda kika gaza ga dalilin da ya sa zan yi auren ga dalilin. a kai shi na haƙƙi ka ne kai amma ba gaza wata bane Gaske in ba haushe yake zai karo aure, kuna sun gaza ne, a ina kika gaza, irin yana doya. In bai kaga tana kalliya in zuwa ba. Wannan kowa ya san yana ƙasar Hausa. Kayar da kai ka so kai ka kai ɗinsu, kai ka biya kuɗin ɗinsu, kai kai ka ga, amma yanzu kai ba ka bane. za a biya a nuna ne a unguwa wannan shi ne kuskurensu kuma dole mana ta wani sai an gyara shi maganar shiga cikin wani kayan kitin duk yanzu an gayi an daina yanzu da kayan gayi ake shiga cikin da kwalliya su san da cikin nan kanshi yake yin amma wani magana wani kayan kitin ne da ne da ka ta an kwalliya su shiga cikin yanzu to duk yanzu waɗannan matan galiban ba haka suke ba to shi Allah ya sukanta su anan yanzu halittar da kullum a cikin kyalkyalkyalkyal suke in an zo rigima an zo fada an zo zuwa kotu an zo kara fada ko kanta ba za ta iya kare ba zai ta tura ɗanta wa huwa sai khisami ghayru mubin a wajen rigima da fada da kusuma ba za ta iya bayani ba su ne kuke danganta wa Allah ko kuma ku kore wa kanku awaman yi na sha'utul hilwa wa huwa fil qisami ghayr mubin su ne kuke danganta wa Allah madaukakin sarki wa ja'alul mala'ika wa ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inasa na'am ashhadu khalqahum فتكتب شهادتهم ويسألون ta'addanci na biyun da suka yi na farko sun zagi Allah cewa ‘ya'ya mata ne na Ubangiji na biyu Allah yana ƙalubalantarsa laifi na biyu da suka yi waje alin mala'ika sun mayar da mala'iku allabi na hun ibadun rahman wanda bayan ta ne fa sun mai da su wa ya gaya muku mata ne ba a ma danganta su ga Allah ɗin ba kunna. kun ce mata ne a shahidu farqahu suna nan aka yi halittar ne sun halarci rana da aka halitta su ran da Allah ya halitta mala'ikun suna nan ne suka ga mata ne fa tuktabu shahadatuhum wa yus'alun wannan shaidar da suka yi wannan maganar da suka yi wallahi sai an rubuta ta a gaban Allah kuma sai an tambaye su akan haka abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana Allahu ta'ala